barkanmu da saduwa a wannan yini na 28 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da yini na 26 ga watan ɗaya wata shekara ta 1900 da kuma 98 a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 70 kuma muna cikin kisar annabi Musa alaihi salam da annabin Allah Khidir mun tsaya ƙarshen aya ta 70 daidai inda wato shi annabi sadar ke shin faɗa wa Musa alaihi salam ka'idojin zama tare da shi bisa cewa duk abin da ya gani kar ya tambaya akai kala fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra ya kuma zamu tafi aya ta 71 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا التي فانطلقا سكت في سوبيو bayan annabin Allah Khidir ya shimfida ka'idojin binsa da zama da shi ga annabi Musa to dama inda suke a gabar teku ne da aka sai suka suka shirya mu tafi shikenan sai suka shiga jirgin ruwa kamar da hadisin cikin Bukhari ya nuna da suka shiga cikin jirgin ruwa ma ba a karɓi kokobon su ba saboda su waɗannan masu jirgin ruwan sun san annabin Allah Khidir fantalaka sai suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har suka hau jirgin ruwa karakaha sai annabin Allah kadar ya je huda wannan jirgin ruwa abin da ya faru shine ya kama wani katako jikinta sai ya balgace shi sai ya ballace kala sai annabi Musa ce a karakta kharaktaha litughriqa halaha. yanzu zaka balla wannan jirgin ruwa ko zaka huda wannan jirgin ruwa litughriqa alaha dan haka da karshe ya zama sababin dulmiyar mutanen da ke ciki abai dace kai haka ba la karjita shay'an imra lalle ka zo da abin mamaki shine shay'an imra qala sai yace da shi alama qul innaka lan tastati'a ma iya sabra shin dama ban ce maka ba ba za ka iya yin hakurin zama tare da ni ba ai na faɗa maka qala sai annan wasa ce la tu'akhidni bima nasi' to dai wannan mantuwa ce kar ka ni da mantuwa ka yi hakuri mantawa ne ba zan sake tambayar ka ba wala turhiqni min amri usra kar ka dora min abu mai wahala cikin al'amari na ka ce har abu na mantuwa ma duk za a kirga shi a matsayin laifi abin da ya zane da ganganci a dauke shi laifi amma me kuma daukan mantuwa a matsayin laifi kar ka kallafa min abin da ba zan iya ba to yanzu tun da ya ce mantuwa yi shikenan ya kyale shi sai aka ci gaba da tafiya me ya faru kuma فانطلقا حتى حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا sai suka ci gaba da tafiya har jirgin ruwa ya kai gaɓar inda za su je suka sauka suka shiga wani gari sai kuma ga wani yaro suna wasa da yara kanana yaro ne mai kyakkyawan halitta shine Hata idza laqiya gulaman har lokacin da suka hadu da wani yaro ta katalahu sai annabi sadar yaje kama wannan yaron ya yanka shi qala sai annabi Musa ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs shin kuma abin da zaka yi kenan ka zo ka kashe rai sarkakakkiyar rai da bata ji ta gani ba wanda ba ta da laifin komai bi ghairi nafsin ba tare ta yi kisa ba laqad ji'ta an nukra hakika ka zo da abu wanda yake naki wanda ya kamata kowa ya maka inkari in yi gani ai bai dace ba nukuran ko da yawa zamma eh, yin zamma ga kafin ko kuma sukuni duk kirawoyi guda biyu tabbatattu ma'anarsu kuma daya qala sai yace alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra shin ban faɗa maka ba gashi karo na biyu ina sake jaddada ma cewa ba za ka iya hakurin zama tare da ni ba to annabi Musa da da ya ce mantuwa ce yanzu ko ai ba mantuwa bace ba qala kaga zai yi tarafi da laifin sakin yace in sa'altuka an shay'in ba'daha daga wannan tambayar idan na sake maka wata ba ita ba fala tu sahibni to ka kore ni a tashi daga makarantar kenan karatun ya kare eh, a tattara a fita fala tu sahibni kar ka zauna tare da ni kuma kad balagta min ladunni uzra alal haqiqa in handa saki tambayar ka to ka kai makura wajen bayar da hanzari kuma kana da dama kuma ka dauki dukkan matakin da ya dace to daga nan fa fa إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا سيسك تقبل تفياكما حتى إذا أتيا أهل قرية حسك جي ونقلي سك إسكي متانا قرين استطعما أهلها suka nemi mutanen garin nan su ba su abinci su taimaka musu don guzurin su ya yanke fa zai yi fuhuma sai mutanen garin suka ki karban bakuncin ba su ba su masauki ba ba su ba su abinci ba shikenan sun koma gefe guda kuma suna tsaye sun fake a wani wuri ba waje dafi haji hajidaran sai kawai ga wata katanga suka ga wata katanga yuridu an yanqadda wannan garin yana so ya fadi kasa fa aqamahu sai annabi kadar sai je to kare wannan garin ya hana shi faduwa ya sa gofa daga kasa ya gyaggyara kar wannan katangar ta fadi to annabi Musa ba cewa zai yanzu ko me yasa kai kaza ba yanzu dabara zai kala sai ce lauci talatta khatta alayka ajra da kaga dama sai ka karbi kudin leburancin ka tunda dai su ba mu masauki ba kaga yanzu bai zai ce me yasa kai kaza me yasa ba a ba mu masauki ba haka kawai ga abin nan da sauransu da kaga dama kenan sai ka karbi kudin leburancin ka to tunda annaba dukkanin su masu fasaha ne kowa Allah ba shi basiran magana yanzu shi ma ya gane me yake nufi da haka yace yanzu to ka kare sharadi sai ce me قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال سيتي دشي هذا فراق بيني وبينك wannan tambayar ta uku to ita ce sanadin rabuwata da kai kuma sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra da sannu zan baka labarin abin da ka kasa yin haƙuri a kai har a je sa yanzu kowanne zan fayyace maka cewa babu ganganci a ciki to ga fasaran nan za ta zo daga na farko zuwa na ƙarshe amma na fa kanat na masakin ya'manuna fil bahri fa an a'ibaha wa kana wara'ahum وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة جرجل روانن دك جنا أولا شكونا كريا شكونا هودا فكانت لمساكينا أنس مسكينين يعملون في البحر suna kwadago da shi a cikin teku su ɗauki mutane daga nan gabar su kai su ɗauko daga can su kawo a biya su da shi suke samun ci da shan su fa aradtu an a'ibaha sai na so in san in yi in yi in yi wa wannan jirgin aibi saboda mai wakana wara'ahum malikun domin a tattare da su a kasar su ko a garin su akwai wani sarki na nan azzalimi ya akuzu kulla safinatin Ya yakan zo duk jirgin ruwan da ya gani in dai mai kyau ne sai ya kwaci ya zama nashi kenan to amma idan na dan balgace san na dan balgace san gurin da ya zo ya ga mara kyau ne sai ya kyale musu kayan su bayan ya tafiye su ba sai su gyara ba su sa katako su buga kusa shi kenan sun riga sun fitar da sharrin sa to wannan ita ce hikimar da ta sa kenan yahuda wannan jirgi yanzu wannan huda jirgi da yayi taimako yawa waɗannan talakawa ko zalunta su yi taimakon su yi wanda shi annabi Musa bai fahimci wannan ba sai bayan an samu wannan bayani تجرفا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما رب ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام أما يارا دك جنا كشي كوا فكان أبواه مؤمنين إيا أنت قدابي دك نسو مؤمنين فخشينا أن يرهقهما sai muka tsoraci yadda suke kaunar shi suke son shi sai muka tsoraci an kahuma wato ya kallafa musu tughyanan ketare iyakar ubangiji wa kufran da kuma kafircewa ma'ana in yarin ya zauna tare da su shi an riga an kaddara cewa ba zai zama mummuni ba su kuma ga su mummune na gari zaman shi tare da su kuma suna tsananin son sa wannan zai sa ya jawo su har zuwa ga kafirci ya sa su yi aikin da bai dace ba to gara a ya da mangoro a huta da kuda amfanin da ya yasa kenan aka kaddara sa fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijinsu ya musanya musu khairan minhu dan da yafi wannan alkhairi zakatan ta fuskar tsarki ya zanto tsarkakakken da wanda ba zai shiga cikin dattin kafirci ba wa aqraba ruhuma wanda kuma yafi kusanta zuwa ga hatta da zumunci tsakanin shi da su wajen da'a wanda za a ba su nan gaba in mun raba su da wannan to shine dalilin da yasa aka kashe wannan dan su kubuta da imanin su kuma nan gaba za a musanya musu wani mai alkhairi wanda zai zanto sanadiyar dorewar imanin su ya kuma yi musu da'a to yanzu wannan ma kaga babu laifi kenan to sai na gaba وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشد كيدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرك ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وأما الجدار أما جنا نندك جنا هنا شفات فكان لغلامين نوتن ثم رايون غدابيو يتيمين wato marayu gulamai ne yara yatimai ne marayu guda biyu fil madinati wanda ke yan wannan gari ne wa kana tahtahu kan lahum a karkashin wannan katanga akwai taska tasu ta dukiya da babansu ya binne yayi katanga akai wa kana abuhuma salihah babansu ko ya kasance mutum ne na gari fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma sai ubangijinka ta'ala ya so a kiyaye dukiyar wannan yara har karfin su ya kai wa yastakhrija kanzahuma su da kansu su fito da taskar su ba tare da wani ya zalunce su ba rahmatan min rabbik wannan duk rahama ce daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri abun nan da dun nayi ba wai nayi shi bane ba dan karan kaina akwai wahayi daga wajen Allah ta'ala zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra wato wannan shine fasaran abin da ka kasa yin hakuri a kansa ga fasaran sanan dake dake mahaifi ne nagari ya zo mutuwa ga dukiya mai yawa yaransa kanana idan ya bar dukiyar nan mutane na iya raba su da ita tunda ba su girma ba sai ya zo ya rami kato da ya rami ya sa dukiyar a ciki sai kuma ya zo ya yi katanga a kai hikimarsa ne wannan katangar ba za ta bukaci canja ta ba har sai bayan girman yaran watan wata rana su da kansu za su bukaci sake sabuwar katanga wajen kokarin fitar da foundation na gini sai su ga wannan taskawa da baban sai bar musu bayan sun manyanta ba sa bukatan gudanarwar wani ba a jin tsoron wani ce zai zalunce su to shikenan sai katanga ta tashi faduwa lokacin faduwar ta bai ba tun yara suna kanana sai ga kadir ya zo da annabi Musa Khidir ya san da wannan bayani katanga za ta faɗi sai ji hana ta faɗo ya ta kare ta yasa mata gwafa ya ƙara mata ƙarfi shi kuma yana cewa lushi ita latta sassa alaihi ajra da kaga dama da sai karɓa da kai to yanzu duk wannan shine bayani to yanzu duk wannan abu da ya gudana yana nuna mana annabi kadar alaihi salam annabi ne ba kamar yadda waɗansu suke cewa wali ne ba dan waɗansu suna cewa wali ne waɗansu suna cewa annabi ne mafi ingancin magana annabi ne saboda dalilai guda biyu ko karina guda biyu Kaɗai ba dan su kaɗai ba amma dan mu buga misali da su farko can a farko inda makaranta jiya fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma Allah ce mun bashi rahama ta musamman daga gare mu wanda rahama galibi akan kawo ta a cikin alqur'ani ana nufin annabta don lokacin da kafiran makka suke cewa dan me da aka tashi turo annabi ba a zaɓo wani babban mutum a makka ko a ta'if ba suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne ma suke rahama eh, su ne suke raban rahamar ubangijinka da za su ce akai annabta gida kaza ko akwai annabta gida kaza ai ubangiji shine ke da ikon raba kaga anan gurin rahama yana nufin annabta to haka anan gurin yace atainahu rahmatan min indina na biyu yace wa allamnahu min ladunna ilma ilmin ladunni din nan shine ilimi ta fuskar wahayi wanda babu wanda ake ba kuma sai annabawa an fahimta ko na uku gashi nan gurin yace wa ma fa'altuhu an amri abin da na yi din nan ba da san raina ne ba akwai umarni na musamman daga Allah zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra wannan sai nuna annabi kadir shi ma annabi ne ma abucin wahayi kuma ba kamar yadda waɗansu suke kafa hujja da wannan kissa su ce akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini ko shi annabi Musa na aiki da ilimin zahiri da haka sai rika ganin abubuwa kaman ba daidai ba shi ko annabi Khadir yana aiki da ilimin batini dan saboda haka wai kullun da mai ilimin batini da mai ilimin zahiri sai su yi ta zayayya bayan kuma kowa kan gaskiya yake kamar yadda annabi Musa da annabi Khadar kowa ke kan gaskiya to sai waɗansu sufaye sai su fake da irin waɗannan sai su ce to shikenan su waliyai su ne suke da ilimin batini gama garin mutane su suke da ilimin zahiri sai suka ce wai ash-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil wai shari'a Allah ya ce annabi ya ce halarci haramci yi sallah yi zakka wannan shari'a ta gama garin mutane ce Eh, wannan an yi ta ne dan annabawa da sauran gama garin mutane haka fa suka ce sai suka ce amma ita hakika kuwa to shine abin da ke karkashin nassi wanda ba shine zahirin ba batinin sa shine dan shi sun kwamso ne to wannan ya shafi hawa waɗansu ke bantattun mutane wato su ne waliyai to shi yasa wai ko kaga suna zina to wai kai ne ka gani amma a zahiri ba zina suka yi ba kamar yadda sadar ba kai ba kisan kai ba kuma ko kaga sun yi barna sun kwace dukiyar wani a zahiri ba zalunci suke ba kamar yadda hudu zigin ruwa da yi shi ma ba zalunci yi ba wai sai dai ka nemi bayani daga wajen su to wai sai su maka bayani wannan duk hanyoyi ne na bata ake fakewa karkashin wannan domin dukkan abin nan da annabi kadir yayi daga karshe da ya zuwa cewa ma fa'altuhu an amri ban yi ba dan san raina da wahayi na yi to wani wali ne ake masa wahayi wanda ba sabanin wanda za a yi wa annabi ai dukkan waliyai mabiya annabawa ne gaba daya kowane wali zai zama wali ne gurgurdan yadda zanto mai biyayya ga annabin zamanin sa an fahimta ko to a takaice dai wannan shine sannan magana za ta zo kan cewa shi annabi sadar shin ya mutu ko bai mutu ba dan wadan suna cewa har yanzu yana nan dare yana kai kawo a gidan duniya har ma lokacin da annabi sallallahu alaihi ya mutu wai ya zo ta'aziyya wajen duk isso shine ma anzalallahu biha min sultan amfanin fadin su dan akwai su dama cikin littattafan tafsiri kuma wadansu masu tafsirin sai su karanta haka sai su kaito wa mutane ba su san rashin ingancin wannan labari ba annabi kadir baya nan a gidan duniya Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yadda ya karɓi rayuwar annabawan da suka gabata hujjar cewa baya nan Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut afa in mitta fahimul khalidun wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld aka ce da annabi kafin ka ba taba sa wani mutum dawwama ba kafin kai annabi ba wani mutum da aka rubuta cewa ya zama dawwamamme in kun ce sadar yana nan ya zama dawwamamme kenan har yanzu an gane ku Allah kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut saboda haka ya riga ya tafi kenan sannan inda yana da rai to ya zama wajibi a lokacin annabi ya fito a ganshi an je yakin badar da shi an je yakin uhud da shi an je dukkan yakokin annabi dan Allah ya rike alƙawalin annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la cewa duk annabin da yayi zamani da lokacin annabi to dole ne zo yi imani da shi ya zama ɗaya daga cikin mabiyansa ya ajiye littafin su gefe guda ya kama alƙur'ani mai girma to ba a abi kadar kuma ya fito yayi wannan ba ba gaishe a filin badar ba ba gaishe a ina ba da sauransu da haka sai zance mafi inganci Allah ya karɓi rayuwarsa kamar da yake karɓar rayuwar sauran bayi sai yace bai kuma gaba ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مك مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ويسألونك عن ذي القرنين سنة تنبيرك دنغني ذي القرنين وانيني شي منيني كسرسا قل كتير سوسة أتلو عليكم منه ذكرى da sannu zan karanta muku wani abu na labarinsa zan karanta muku an bato da ya shafi labarinsa Allah ta inna makkanna lahu fil ardi shi zulqarnaini mun ba shi dama na mulki a cikin ƙasa wa atainahu min kulli shay'in sababa mun ba shi sababin kowane irin abu ma'ana dukkan wani abu da mulki yake bukata dan ya bunkasa mun baiwa zulqarnaini mun ba shi sojoji mun ba su kayan yaki mun ba shi shari'a a hannunsa mun ba shi ilimi da koshin lafiya duk abin da mulki ke bukata don ya bunkasa an baiwa wannan bawan Allah zo tarne ne asaba min kulli shay'in sababa fa atba sababa sannan kuma mun sanar da shi wadan suka fassara sabab hanyoyi mun sanar da shi kasashe daban-daban inda kowace nahiya take wato kai ka ce wani gawurtaccen malami ne na sanin kasashe an fahimta ko fa atba sababa yayi amfani da wannan dama wajen kama hanya ya bi tafarki yana tafiya yana bi gari gari yana sunsa da yaki waɗanda suke musulmai ya bar su kan musulunci waɗanda ba su musulunta ba kuma ya shigar da su musulunci hatta idza balaga maghriba shamsi har sai da inda mahudan rana take wajadaha taghrubu fi aynin hami'a sai ga rana din nan tana faduwa fi aynin lafazin ainu yana nufin marmaro na ruwa kamar idanun ruwa da ke ɓaɓɓagowa daga ƙasa amma al'ainu a larabce yana faɗaɗa ya ɗauki ma'anan hatta albahar wato teku kenan da haka waje da haka ya samu ita rana ta rubu tana faɗuwa fi ainin hami'a a cikin wani ruwa ko a cikin wani teku hami'a wanda yake garwaye da taɓo wato ruwansa ba garau yake ba akwai ɗan sirkin taɓo a cikinsa wa waje da inda ha kuma ya samu waɗansu halittu suna raya a wannan waje abin nufi a nan gurin ba wai ya je ya ga rana ne ba ta faɗa a cikin teku kamar yadda kila nassin haka zai fahimtar da kai abin nufi dukkan mutumin da ya tafiya zuwa makwarar yamma har inda teku yake idan ya tsaya a gabar teku lokacin da rana za ta faɗi tun da iyakacin ganinsa sa shine ganin teku me zai yi tsammanin faduwar ta a ƙasa ko a cikin teku a cikin teku wannan bi hasbi ma yarahu gurgurdan yadda yake gani haka zai gani to wannan shine abin da ake nufi a iyakacin tsayawarsa kamar ta gata nan ta fada cikin teku saboda karshen inda ya je daga tekun babu wani gari a baya ya je karshen inda rana take faduwa kenan ma'ana karshen inda rana take faduwa na ganin idan dan adam ba na hakikanin yadda take ba kun fahimta ko wa wajada inda haqqa ma ya samu mutane a wajen anan gurin ba ko dan suke sa da ake cewa wai ai ya je har inda take faduwa har ma sai da yi yamma da inda take faduwa har sai da ya je inda rana ta fada a gabas din shi na duk kisoshi ne waɗanda suke suwa marasa tushe qulna ya zal qarnayn Allah ce sai muka ce da shi ya kai zal In ma an tu'azziba wa in ma an tattakhidha fihim husna da ya samu waɗansu mutane kenan In ma an tu'azziba kana da dama ko dai ka yaƙe su wa in ma an tattakhidha fihim husna In ma kuma ya kasance kai mu'amala kyakkyawa tare da su an ba shi dama na koya yaƙe su ya karkashe su tun da ba musulmi bane ba ko kuma a'a yanzu ya kyale su da ransu ya kyautata mu'amala da su har su shiga musulunci ta hanyar wato ainihin ba su yancin kansu kenan an ba shi ɗaya daga cikin waɗannan dama guda biyu حكم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا قال sai zalkar ne ne ce amma man zalama amma dukkan wanda ya doge akan zalunci ya zanto mai shirka ya zanto mai tawaye da bijire ma ubangiji to fa sawfa nu'azzibuhu zami masa azaba da hukuba a nan gidan duniya irin ta wanda yayi wannan laifi thumma yuraddu ila rabbih sannan a mayar da shi kuma zuwa wurin ubangijinsa gobe kiyama fa yu'azzibuhu azaban nukra yayi masa azaba azaba wanda take mai muni wa amma man amana amma dukan wanda ya imani da Allah kuwa wa amila salihan yayi aiki na gari kyautata mu'amala tsakaninsa da Allah kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane falahu jaza'an husna to wannan yana da sakamako sakamakon da za a bashi shine alhusna wato kyakkyawan sakamako a gobe kiyama wa sanaqulu lahu min amrina yusra mu kuma za mu faɗa masa magana mai sauki cikin al'amuran mu ma'ana ba za mu wahalshe shi ba ba za mu kallafa masa abin da za mu kallafawa wani sa ba wato ya kasa mutane kashi biyu akwai azzalimai wannan suna bukatan hukuma akwai mummune masu aiki na gari wannan kuma suna bukatan kyautata mu'amala tsakanin shi da su to wannan abin da ya gani kenan lokacin da ya je mahudar rana ko lokacin da ya je karshen yamma iyakacin inda dan adam ke rayuwa ga mutanen da ya samu a wajen ga dokar da aka bashi sanar da su to ya gama aikin sa a nan gurin kuma zai tashi kuma ya nufo ta nahiyar daban to sai Allah ta yi thumma asba'a sababa حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا sannan kuma ya sake ɗaukan titi kuma ya nufi wata nahiya hatta idza balaga matli a shamsi har sai da je karshen gabas wato inda rana ke hudowa nan ma ba wai ya je inda take hudowa ba ya je karshen ruwa da ke gabas ga rana nan yana ganin lokacin hudowarta amma ba wai ya je can karshen wurin da take hudowa ba wajadaha tatlu ala qaumin sai samu wannan rana karshen mutanen da ke wajen rana ke hudowa akan su tana fitowa ne akan waɗansu al'umma lam naja'al lahum min duniha sitra ba mu sanya sutura tsakaninsu da wato rana ba ma'ana waɗansu mutane ne a filin Allah suke rayuwa babu gini babu itace babu duwatsu babu shiga cikin kogo haka suke a rana dare da rana a sarari suke ba su san gida ba ba su san ɗaki ba hajji ta duniyar kenan to waɗansu masu tafsirin ko ƴan ƙabilanci ne wasu suka ce wai to bakakin fata kenan wai shi yasa wai fatan mutare ne daga jan wannan ai san ƙarya ne eh, ƴan jabin tafsiri ne kawai kila daga cikin larabawa masu kishin su fararen fata ne tunda Allah dai bai fayyace sunayen su ba ko launin fatan su ba ko yaran su ba ya ce dai wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu abin nan ba wadanda suka tata tufafi ma ba su da shi an gane ku. Allah ce kazalika to kamar haka ne al'amarinmu tsakaninmu da shi wato wannan bawan Allah zulkarnain wa qad ahatna bima ladayhi khubra ubangiji ta ce wa qad ahatna bima ladayhi hakika muna kewaye dangane da abin da yake tattare da shi kubran dangane da ilimi mun san me yake yi lokacin da yaje can mun san me yake ciki lokacin da yaje nan ba inda zai je wanda baya karkashin gudanarwar Allah baya karkashin ilimin Allah ko sanin sa ko jin sa ko ganin sa subhanahu wataala sai akba sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ثم أتبع سببا سنكم سيساك أو كان تيتي ينفوتنا هير دبن حتى إذا بلغ بين السدين har sai da ya je wani wuri tsakanin duwatsu guda biyu saddaini duwatsu guda biyu manya-manya an gane ko waje da min dunihima man. a tsakanin wannan wuri sai ya samu waɗansu al'umma la ya kadu na yafqahu na kaula wanda ba ma sa iya fahimtar maganar shi shi ma baya iya fahimtar tasu kusan sai kaɗan kaɗan da kwatance ake samun hanyoyin sadarwa tsakanin shi da su ya je wata duniyar kuma daban to wannan ita ba a ce suna yamma ko suna gabas ko suna kudu ko suna arewa ba wata nahiya ce a cikin duniya da haka sai malamai suka yi sabani wannan asaddain din a ina ne wadanda suka ce a cikin kasar taki ne wadanda suka ce a cikin kasar china wadanda suka ce a ina ne duk sabani dai malamai suka yi wajen fayyace a ina waɗannan bayan Allah suke ya daidai karshen inda suke abin da ke gabansu waɗansu manyan duwatsu guda biyu tsakanin duwatsun wato akwai ɗan kwarmiya a tsakiya ko wani ɗan titi a tsakiya wanda za iya bi to abin da yake faruwa shine akwai kabilar ya'juj wa ma'juj ko halittan ya'juj wa ma'juj wanda al'umma ne guda biyu masu tarin yawa kwarai da gaske wanda su suna rayuwa a can bayan waɗannan duwatsun to sukan shigo ta wannan kwarmi ko ta wannan titi ko ta wannan sako tsakanin duwatsun nan guda biyu su shigo inda wannan bayan Allah suke su yi musu ta'addanci kuma su koma su sake shigowa su yi ta'addanci su koma ana cikin wannan hali sai ga ne ya zo wajen da ya zo wajen sai suka kawo masa kuka kalu sai suka ce ya zalqarnaini ya kai zalqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard ya'juj wa ma'juj al'umma ne guda biyu masu barna a cikin kasa fa hal naj'al laka kharjan shin ko ka yarda mu sanya maka lada mu baka mu tara maka wani abu na dukiya ko na haraji ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda kan cewa ka sanya wani gini tsakaninmu da su ta yadda ba za su iya shigowa su yi mana ta'addanci ba haka suka nema daga wajen shi dan saboda suna ganin yadda ya zo da sojojinsa da mutanensa za su iya ɗaukan wannan nauyin irin wanda su ba za su iya ba sai suka gabatar da wannan bukata wajen shi to shi ko me ce da su qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwah فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال سيسير سوما مكني فيه ربي خير أبند أبنجي يباني نأنبتا دملكي kasaitar mulki khairun shine mafi alheri sama da abin da za ku bani me zan yi da kuɗin ku fa'inuni bi quwwatin ku dai ku taimaka min da laborori in kara da wanda ke waje na ajal bainakum wa bainahum raduma sai na sanya ciko in toshe wannan wurin da suke shigo muku tsakanin ku da su waɗannan duwatsu guda biyu manya-manya ne su ne iyakacin girman dutsen da mutum zai gani ta fuskar tsawo a sama yanzu akwai bukatan a yi katanga daga ƙasa ta ƙarfe wadda za ta tafi har sai ta kai ƙarshen tsawon waɗannan duwatsu guda biyu kaga ba za su iya hayowa ba kenan to kaga aiki ne ba karami ba aiki ne ja amma tare da haka yace zai musu kyauta baya bukatan komai to shine abin da ake bukatan lokacin da duk Allah ya baka ikon taimaka ma dan uwanka ba tare da ka karbo na ba kuma taimakon ya zanto na larura to ya kamata kai masa kyauta an gane ko ko da annabi Sulaiman lokacin da Bilqis ta aika masa da kyauta me yake irji ilaihim falanati annahum bi junudillahi lati ai ba mu bukatan ta an gane ko yace ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun sai yace da su atuni zubar hadidi abinda nake so ku je ku kawo mun zubar hadidi, zubar jam'i ne na zubra zubra kuma shine wato gutsire gutsire na manya manyan karafuna wato block yake so a kawo masa amma block din samfurin karfe da shi za a yi gini atuni zubar hadidi ai kasan babban magini ne a ce block din shi na karafa ne ku je ku kawo min block wanda yake na duwa na karafa hatta idza sawa bainas sadafaini aka je aka ta kawo karafa ana tarawa aka ta kawo karafa ana tarawa yayi gini daga ƙasa ya fitar da foundation yayi ta sa karfan yayi ta sa karfan yayi ta sa karfan yayi ta dorawa wani kan wani hatta idza sawa bainas sadafaini har sai da ya daidaita nan dutsen guda biyu katangar wannan ta yi daidai da tsawon dutsen nan da kuma tsawon dutsen nan kalan fuku sai kuma ya kawo dalma ya kawo waɗansu ƙarafan irin masu cin wuta idan an sa musu wuta da zafi za su narke dan ya zanto su ne mintin haɗin waɗancan ƙarafan na ɗansu kala sai ce da su in to yanzu ku hura wuta shikenan ko aka hura wuta hatta iza ja'alahu naran har sai da wuta ta haɗu kala sai ce atuni ufrig alaihi kitra to ku kawo mun dalma da karfiya sai rinka bi daga sama kuma yana dorawa yana zubawa wannan dalma duk inda ta hadu da karfe da karfe ta bushe sai ya manne karfe da karfe ta bushe sai ya manne ya zanto kuma shine su mun ta fadi shine atuni ku kawo mun ufrid alaihi kitra in sa wato ainihin nalkakke dalma akan su kenan yace fa masau an yazharuhu ba za su taba samun ikon hayowa kan wannan katangar ba saboda tsawonta wa mastata'u lahu naqaba ba kuma za su taba samun ikon huda ta ba dama ɗayan biyu za su yi ko dai su hayo ta su sa wani tsani ko ya ce to ba za su iya ba ko kuma su zo su ce za su huda ta daga ƙasa su kula ta su yi ɗan ramin da za su shigo wannan ma ce ba za su iya ba to wai wanne ne ya fi wahala tsakanin guda biyun cewa su hayo ta ko cewa su huda ta hudawa ta fi wahala sama da hayowa to ga su kuma dama ga jejjerun mutane ne ba za su iya hawa ba kenan to amma tare da haka abin da yasa suka ce huda ta fi wahala wajen kore hawa ya ce famasta'u wajen kore hudawa sai ce famastata'u ya karata suka ce ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana lalle ya nuna hudawar ta fi wahala an gane ko to haka wannan gini yana nan an shiga tsakanin duniya da ya yajuju wa majuju suna can an sa wani katanga an kare su wane ne wannan aiki zulkar ne ne tun wace shekara shekaru aru aru har zuwa yau ginin nan ba zai huje ba sai lokacin hujewar ya yayi to bayan ya kammala gini ya yi wannan aiki ya kuma ba su tabbas da garanti cewa ba za a taba haye wannan katanga ba har kuma ba za a yi hudata ba sai kuma yace da su ne قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا قال سيتي دسو هذا رحمة من ربي وانا وترحمة سيدة أبنجدنا ديبان بصيرة دهكما ya turo ni ta hanyar wahayi in zo nan kuma ya bani basirar yin wannan gagarumin gini wanda zai kare ku daga sarin abokanan adawar ku amma fa idza jaa wa'd rabbi idan alkawalin ubangiji na yazo lokacin da Allah ya dora na faruwar manya-manyan alamomin tashin kiyama yazo ja'alahu dakka'a zai mayar da wannan gini ya zama gari digi da kuke ganin karfin sa dinnan wa kana wa'd rabbi haqqan alkawalin ubangiji na ko gaskiya ne lalle hakan sai ta faru to shi yasa wannan gini zai rushe yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama rushewarsa idan ya ya rushe kuma ya jujo ma jujo kenan za su shigo duniya zo su yi tabarna a cikin ƙasa. dan ya ce dama ba tabbas ba ne ba an gane ko fa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'd rabbi haqqan lokacin idan har wannan ya tabbata wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai mu kyale su mutane da yajuj wa majuj mutanen da suke da rai a wannan duniyar za su yi tabbar maya da su da yajuj wa majuj yawma yamuju fi ba'd ba'dahum yamuju fi ba'd sashin suna takuduwa da sashi wannan suna yi wa wannan ta'addanci wannan suna yi wa wannan ta'addanci dan adam na son ya tsira daga sharrin yajuj wa majuj yajuj wa majuj kuma suna son su yi wa mutane ta'addanci suna cikin wannan hali wa nufiqa fi suri sai kuma kiyama ta tashi fa jama'anahum jam'a sai mu tara su gaba daya to da haka wannan har yanzu na da lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito cikin dare sai ce wailul lil arab min sharrin qad iqtarab yace bone ko azaba ta tabbata ga larabawa ga wani sharri dan ya dirka ko ya kusanto aka ce me faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yau din nan an bude wani sashi na wannan katangar da zulkarni ne wanda ke tsakanin mutane da yajuj da majuj gurgurdan haka wato yana gurgudan tsakanin dan yatsa wato manuniyan dan yatsa da babban dan yatsa sake da ke nan gurin yace sun yi huda kamar haka yanzu to wannan tun lokacin annabi kenan yanzu ko sun tsara mu sani ba amma da annabi ya sun yi kamar wannan sai ɗaya daga cikin matansa ta ce da shi a nuhu laku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu a cikin mu ga salihan bayi masu kiyamun lele ta tahajjudi annabi ce na'am idza kasura al yace kwarai a iya halakar da ku idan barna ta yawa samuwar salihai kaɗai ba zai iya kare ku ba matukar barna tana karuwa saboda haka duk hanyoyin da mutane za su yi su yaki barna ya zama wajibi su yi ta an gane ku dukkan abin da zai karɓi sunan alfasadu fil ardi wajibi ne mutane su yake shi su yi kokarin hana shi kar su bashi goyon bayan faruwa misali fashi da makami wajibi ne mutane su yake shi duk inda suka san mai wannan mummunar ɗabi'a su kai rahoton su dandanan wajen hukumar da abin ya shafa misali sayar da kwayoyi kayan maye koken shan kwayoyi duk wannan yana cikin alfasadu fil ardi an gane ko zaman kashe wando ma yana cikin alfasadu fil ardi fa an gane ko kullun ka cinye abincin naira tamanin ko baka yi aikin naira hamsin ba tsakanin safe da yamma da dare mutum zai cinye zai tashi da abincin naira tamanin to kuma bai shigar da naira hamsin cikin akawun ɗinsa ba to wannan akwai alfasadu fil ardi kuma da ya wuce wannan kenan da sai sauran abubuwa ma'ana wajibi ne a yaki barna bi jami'a anwa'i an gane ko dan ita ce kawai za ta hana halakar mutane sai ce wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jam'a a wannan lokaci za a yi busa cikin kaho wato tashin kiyama kenan ya zo fa jama'anahum jam'a sai mu tara mutane iyakacin tarawa wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin arda ubangiji ce sai mu buzuro da wutar jahannama yawma idzin a wannan yini lil kafirin da kafarai ardan gashi suna ganin ta shine war al mujrimuna nara fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa su wane ne kafiran da za a bujiro jahannama su yi tozali da ita su yi ido hudu da ita allazina kanat ayunuhum fi bita'in an zikiri su ne waɗanda idanunsu suka kasance cikin wani mulki an zikiri ta yadda ba sa zikiri na ba sa ambatona abin da ake nufi zikirin lahi a nan gurin shine bin shari'arsa bin dokokinsa wanda babu ruwansu da sana Allah don haka Allah ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ce wa kanu la yastati'una sam'a sun kasance ba sa ba su da ikon ji ma'ana ba sa sauraron abin da ake faɗa musu kenan sai Allah أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخفنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفحسب الذين كفروا شين يزوت أن رسول كفر تزاسي تمان أن يتخذوا عبادي من دون أولياء سلكي أن سباينا وأن نهل التيسو أمتين أولياء مجبن تالا مرنسو a matsayin masu taimakon su ni su manta da ni ba za su bauta samin ba ba za su bi dokoki na ba yanzu ya dace sai haka inna a atadna jahannama lil kafirin nuzula lalle mu mun tanadu ta jahannama domin ta zanto nuzulan masauki lil kafirin da kafirai qul ce da su hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala kuna san in labarta muku wane ne yafi kowa hasaran aiki a rayuwar duniya allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗanda ayyukansu suka tozalta suka zanto hasara gare su fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna tsammanin su suna kyautata aiki wannan shi yafi kowa hasara yana ta aiki tukuru tsammanin sai na da sakamako kuma ba da sakamako a wajen Allah to shine suka ce irin aikin da zai zama irin wannan shine dukkan aikin da mutum ya gina akan aiki na dukkan mutum aikin da mutum ya gina ba akan imani ba yanzu zaka samu hatta a cikin kafirai akwai masu tausayi akwai masu jin kai idan ana ambaliyar ruwa nan gurin su kai kayan taimako idan ana yakin ba sa a nan gurin su je su taimaka da kayan abinci kwallara ta sauka anan nan gurin a jiya kai taimakon magani da menene duk waɗannan dangi na taimakon aiki da suke su wahala su kwana ba a gida ba ruwan sama ya dake su ga sanyin hunturu shin suna da lada a wajen Allah gobe kiyama ba su da ladan komai saboda me irin wannan ayyukan Allah ya sanya sharɗi baya karɓar su sai in ka gina su kan imani da Allah din sai ka gina su kan yarda da Allah din da haka Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace da shi Abdullah ibn Jid'an a lokacin jahiliya mutum ne mai karamci mai karamci duk bakon da ya zo maka shi zai bashi masauki shi zai bashi abinci duk wanda ya zo aikin hajji ko umara irin wanda laraba ke yi lokacin jahiliya yana cikin masu taimakawa da kayan abinci ko ruwan sha shin yanzu wannan zai amfani shi gobe kiyama sai annabi ce la li'annahu lam yakul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din saboda bai taba cewa ya Allah gafarta mun kurakurai na na shirka da kafirci da ne ba ce dan saboda haka duk aikin da ya zama shi kenan ya zama shirme kenan to wannan na farko kenan Allah yana dalla ayyuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a mun sa aiki na da suke yi amma Allah zai hana ladan tun da su gina kan yin imani da Allah ba na biyu sune waɗanda suka gina ayyuka akan bid'a galibi mai gina aiki akan bid'a tsammanin sa aiki na gari ke to amma ya kauce wa turbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen tsarin aiki yadda Allah yake wajibi a kadai tashi da bauta cewa ba a bauta ma kowa tare da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wajibi a kadai tashi ta hanyar yi masa da'a ta yanda ba a hada yi masa da'a da yawa wani da'a duk wani wanda zai ce a yi ko a bari to dole ya kasance ya karɓo cewa a yi ko a bari daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma kar yi cin gashin kansa da zaran ya cin gashin kansa to shikenan sai zanto ba za a yi masa da'a ba to masu bid'a sukan karɓi sakonni ne na ibada na idan ka aika kaza kaza akwai lada kaza akwai falala wanda yake sabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam na annabin daban wancan daban wani lokacin su yi na annabin sannan su zo su yi wannan wani lokacin su ma na annabin su zo su ɗauki wannan kaɗai wani lokacin su ba wannan muhimmancin sama da na annabi yanzu misali za ka je sallan tarawihi masallaci cikin azumi sallan tarawihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa gare ta ya kwadaitar yace man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda cikin ramadana yayi qiyamul lail za a gafarta masa abin da ya wuce na sa. shikenan sai ka je ku bi liman ayi raka'a 11 ko 13 ku da liman bayan an gama yanzu kun gama abin da annabi ya bayar yace ayi akwai bukatan ku yi wannan a tunda doka ce daga wurin annabi to amma lokacin da kuke sai liman ya fita a guje Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar idan ya gama ina za shi uku bayan an gama an yi sallama an tashi za a tafi sai kuma yace to nafilan mu ta yau da daddare raka'a goma ce sallama biyar kowace raka'a daya za ka karanta Fatiha da kul huwallahu 33 inna atayna 33 idza sha biyar. idan kai wannan ka gama kana da ladan adadin mutane kaza ko za a halicci mala'ika kaza sai maka salati so kaza ko sai maka tasbihi so kaza a baka ladan yanzu wancan wanda ya gama na annabi ne haka ne ku? wannan wanda ya kawo daga baya ko ba na annabi bane كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت a'maluhum فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أولئك سوء لهم ودن دعك أنبتها لنسأ بايا Allah allazina kafaru bi ayati rabbihim sune wanda suka kafirce wa ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi kuma suka kafirce wa gamuwa da shi ma'ana kafirai waɗanda suka yarda da rayuwar duniya kenan wanda sun ki su imani da Allah ko imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sakamakon haka fa habitat a'maluhum sai ayyukan su gaba ɗaya suka rushe fala nuqibu lahum yawmal qiyamati wazna a ranar tashin kiyama ko sikeli ba za a ajiye musu ma ballatana ana aikin wato aikin wannan sunan shi babu dan Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin da duk suke za a gabatar da shi sai a mayar da shi kura to kura ya za a dora kura akan sikeli a auna me shine fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim dan kun san awo din ranar tashin kiyama akwai lokacin za a auna aiki akwai lokacin za a auna mai aiki akwai lokacin da ayyukan ka za a dora ne akan sikeli nan ga aikin kirki nan kuma ga wanda ba ni kirki ba fa amma man saqata mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa fa ummuhu hawiya haka za a auna nan nagari nan wanda ba nagari ba to wani lokacin kuma za a je wani wurin inda kai za a dauka a dora kan sikeli kai kai ne aiki na gari din munanan ayyukan da kai kuma sai a sa bangare guda ka kai da su wa zai rinjaye wani an gane ko to shi ne har wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau kan itace yana karyo abinci ga dabbobi sai sahabbai su gan shi sai to dama dake mutum ne gajere ga siriri sai sai ga sirantan kaurinsa sai suke masa dariya sai annabi ce yanzu kaurinsa kuke dariya ina rantsuwa da wanda rai na ke hannunsa lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud yace kaurin nan nasa guda biyu kadai banda sauran jikin sun fi girman dutsen uhud nauyi idan an sa a cikin sikeli gobe kiyama to kaga a shi kenan aikin ka na gari shi zai sa kai nauyi ba wai zaka koshi bane daga nan dan kai nauyi sannan kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisin na bukhari da muslim yace zaka ga mutum duk inda girma ya kai na bil adama ya kai kato da kagan shi ya kai yace amma in an shi an sa akan sikelin shi bai kai nauyin fuffucin kuda ba shine fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna saboda bai aiki na gari ba a rayuwarsa Allah ya kare sai ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru waɗannan sakamakon su ita ce wutar jahannama a azan Allahu ajarna bima kafaru saboda abin da suke na kafirci takhazu ayati sun riki na ababan yuma izgili wa rusuli haka sun riki na huzwan ababan yuma izgili duk wani hukuncin Allah sai su mayar da shi abin dariya duk wani doka da manzon Allah ya kawo sai su mai shi ta abin yawa dariya ko abin yuma izgili to wannan shi yasa za a yi musu wannan sakamakon sai Allah ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكي نجري كانت لهم جنات الفردوس نزلا lalle aljannan nan ta firdausi ta kasance ita ce masauki a gare su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan za ku tambayi aljanna ku tambayi jannatul firdausi in za ku roka ku roki jannatul firdausi domin ita ce a'alal jannati wa awsatuha a aljanna benan karshe na karshen sama shine firdausi kuma a tsakiyar aljanna yake ba a gefe yake ba yace to da haka in za ku roka kenan sai ku roka da babban masaki ko kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha zasu su dawwama a cikin aljanna din babu mutuwa babu tsufa la yabghuna anha hiwala su ba zasu nemo nemi mafaka ba banda aljanna ba zasu su nemi wani canji ba banda aljanna dan wuri ne wanda in ka shiga kuma baka marmarin ko ina kuma to sai ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na ولو جئنا بمثله مددا قل كتي دسو لو كان البحر مدادا da a tekun duniya gaba ɗaya zai zanto ta wada li kalimat rabbi wanda za a rubuce kalmomin ubangiji da shi an gane ko la nafidal bahru to da sai tekun nan gaba ya ƙare qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su ƙare walau ina bi mislihi madada ko da an kawo kwatankwacin wani tekun makamancin wannan a matsayin ƙari a matsayin agaji duk tekun duniya kamar da shi wada. itacen duniya gaba su zanto alkalami kai ka rubuta kowa ya rubuta akan sai an kididdige kalmomin ubangiji hikimomin da ke cikin maganganun Allah ta'ala to da sai gaba daya tekun ya kare alƙalin sun karere ba tare da hikimomin ubangiji ko kalmomin ubangiji sun kare ba da haka ya faɗa a wani wurin walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim an gane ko wato wannan na nuna bunƙasar ilimin Allah kenan na nuna bunƙasar kudurar ubangiji ta Allah sai ce mi qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل كتيد سوء إنما أنا بشر مثلكم نيمتن نيكوتن كوتنكم تفكر إنسانية تفكر متنتكا نيمتن يوحى إلي أنا يمن وهي annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautar ku dai shine abin bauta guda daya wato Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana fatan gamuwa da ubangiji ya dace da kyakkyawan sakamako gobe kiyama falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki na gari aiki na gari shine wanda aka gina shi kan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kar ya kuskura ya hada wani wajen bautar ubangijinsa kar ya sirka wani wajen bautata ma Allah ya bautata ma Allah shi kadai ya yi da'a ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama shi kadai to wannan shine karshen tafsir na suratul kahf kuma bi idnillahi ta'ala shine karshen abin da za mu karanta na tafsiri a wannan shekara wato wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas saura da me idan Allah ya kai mu yinin gobe tun da ina nan har sallah insha Allah yinin gobe za mu karanta waɗansu daga cikin tambayoyinku masu mahimmanci da suka shafi hukunce hukuncen shari'a wanda naga jama'a suna da kishirwar sanin su to sai mu karanta su a madadin karatu to kuma sai mu dan yi bayani game da wato abin da ya shafi hukunce hukuncen ranar sallah kenan da dai duk abubuwan da suka saukaka saboda haka muna fatan abin da duk muka karanta na daidai ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu akai ba mu ikon aiki da shi Abin da duk muka yi tuntube harshe a kai ko muka yi kuskure to ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana kuma ya nuna mana kuskuren mu domin mu samu daman gyarawa kuma dangane da kiyamul laili kuma da muke yi yau kuma ita ma insha Allah cikin dare za mu sauke zai zanto mun sauke qur'ani kenan zuwa karshe bi iznillahi ta'ala to a nan gurin kuma tun da gashi dare ne na 29 shine ɗaya da daren ƙarshe da muke sa ran ya kasance na lalata kadari tun da sauran duk sun wuce ko ta wuce a 21 ko a 23 ko a 25 ko ta wuce a daren 27 wato shekaran jiya kenan Allahu a'lam ubangiji shine mafi sani ko yau ne za ka so to kuma dai ubangiji shine mafi sani yau daren 29 kenan ya dace da sauka saboda haka za mu sanya kowa sai ya sanya kyakkyawan niyyarsa ta addu'a ga kanta addu'a ga iyayensa addu'a ga jama'arsa addu'a ga yan uwansa musulmi da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti addu'a da dukkan bukatunmu na alkhairi addu'a ga wannan kasa tamu dangane da kalubalen da suke fuskanta game da kasashen duniya addu'a ga makiya waɗannan kasa wanda suke ganin sai sun tsaya kai da fata sai sun ga ta zama ba Najeriya ba sai ta sun ga ta zama kamar Burundi ko ta zama kamar Rwanda ko ta zanto kamar Somalia da sauran makamantan waɗannan duk wannan za mu yi addu'a mai ra'ayin yan nadeko mai ra'ayin abin nan da sunan addini ne da sunan menene duk wani mai nufin wannan kasa da mugunyar nufi ko wani bangare na wannan kasa da mugunyar nufi sai mu sanya addu'a idan mun zo ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin masu sharri ubangiji ta'ala kuma ya tabbatar da zaman lafiyar mu ubangiji kuma ya kare mana addinin mu daga dukkan farmakin da mai kai farmaki zai kawo wannan shine abin da zamu yau cikin dare insha Allah ta'ala to yanzu kasancewar akwai wadansu tambayoyi guda biyu su ne zan ansa sauran kuma sai dai su yi hakuri sai gobe a filin tambayoyi kenan wannan mai tambaya tana cewa wato an ce lokacin fita daga itikafi shine bayan sallar magariba ta ce to ita kuma tana son ta yi tafiya zuwa ko garinsu ne ko dai wani wuri a gobe talata to idan ta fito da rana kenan bata kai magariba ba to wannan na nufin itikafin ta ya lalace ko alama itikafin ki bai lalace ba har kullun ibada tana da siffa ta kamala tana da siffa ta wadataswa idan an ce ibada ta wadatas wato dai an samu dai satisfy kenan ko wato wannan idan ka suka sharaɗan da ba sa walwale itikafi amma cikar kamalar itikafi shine ka shiga lokacin da annabi ya ce a shiga bayan sallan asuba kenan ka fita lokacin da annabi ya ce a fita bayan sallan magriba kenan idan ka shiga ba lokacin asubahi ba itikafin ka yayi haka in ka fita ba bayan sallan magriba ba shi ba itikafin ka yayi musamman kuma idan mutum ya kasance yana da wutar lalura don haka kya iya fita cikin itikafin ki gobe da safe ko karfe sha biyu na rana ko bayan sallah azhar babu komai akan ki kuma itikafin ki yayi muna fata Allah ya baki lada a kai wannan kuma ta ce ta kasance tana saka gashi irin wanda ake sowa a kanti tana ado da shi amma mijinta ne yake so ya halatta ko bai halatta ba to saboda haka wannan bai halatta ba sanya gashi mace ta yi karin gashi wannan tana cikin waɗanda annabi ya la'anta a cikin hadisi gashin roba ne gashi ne na rama gashi ne na yakuwa ko me ta samu sai mata fanti ta jona da gashin ta wai dan a ce ita mai gashi ce haramun ne ta aikata ko da yardan miji ta yi wannan abin da ya zama haramun abin da ya kamata ki yi ne sai ki tsaftace naki na dadin ki iya ado ki yi komai da komai yadda zaki dauke wa mijinki kewa amma ba sai kin yi abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta ba lokacin da muka saba farawa ba. ko mu faɗa ba sannan kuma abin da ya shafi wata baiwar Allah kuma tun je ta rubuto take nacin cewa mijinta ne suna tare da ita tsawon shekaru sai kuma ya zo ya mata kishiya ya amarya to da ya amarya sai yake fifita ita amaryar a kanta sai da wani lokaci ma baya rabon kwana da ita tafiya ta kama shi ya tafi da amarya ita kuma ya kyale ta shin wannan abin da yi ya kyautu ko bai kyautu ba abin da suke kenan da Allah jama'a ya kyauta to kin ji a nan masallacin ba duk mun yi ittifaki bai kyauta ba saboda haka mijin da yake wannan zalunci ke yi bai kamata ba miji ya mu'amalanci matarsa a wajen wannan wajibi ne tabbatar da adalci game da matanka ta fuska guda hudu fuska ta farko abin da ya shafi ci da sha irin nau'in abincin da zaka ba wacan shi zaka ba wacan ta fuska ta biyu abin da ya shafi sutura irin abin da ka dinka wata na sutura irin sa ne kuma zaka dinka wannan ta fuskar daraja ko da launi ya bambanta sai kuma ta fuskar abin da ya shafi matsuguni irin ɗakin da ka ajiye wancan shi zaka ajiye wannan gida mai daraja da ka ajiye wancan shi zaka ajiye wancan sai abu na hudu abin da ya shafi rabon kwana da kuma saduwa wannan gwargwadon kwanan da ka biya wancan shi zaka biya wancan waɗannan ababen guda hudu su ne abin da Allah ya wajabta adalci a kai ga dukkan mutumin da yake da mace sama da ɗaya banda wannan sauran ba a wajabta maka adalci ba ba yanda za a ka iya daidaita san su da ke cikin zuciya yadda kake son wance haka kake son wance wannan ba zai taɓa yiwa ba Allah ce walan wa an adlu bainan nisa'i walau harastu amma dai daidaita su ta waɗannan ababai guda hudu ya zama wajibi ba inda za a yi ka daidaita su adadin yadda za ka yi wa wannan magana ka ce haka za ka yi wa wannan magana adadin yadda za ka yi wa wannan dariya ka ce haka za ka yi wa wannan dariya mutum ba zai iya yin wannan ba inda aka ce ka yi raba daidai shine waccan fuska guda hudu da haka ya kamata dukkan mutumin da Allah ya bayyana mace sama da daya wajibi ne kan shi ya adalci a tsakanin su muna fatan wannan bawan Allah zai adalci ya gyara halayyar da ke tsakanin ki da shi ke kuma ki yi hakuri ki ci gaba da masa wa'azi ko ki sa wanda yake zai iya jin maganar sa ya masa gargadi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za a yi tarawihi kuma yau da daddare wato kafin a je tahajjud akwai tarawihi a tarawihin ma yau za a sauka tahajjud kuma shi ma gobe za a sauka insha Allah ta'ala gobe da safe kuma za mu yi karatun tauhidi da muka saba goma da rabi na safe in Allah ya kai mu